يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha tara daren ashirin ga watan hudu watan rabiul awwal a jerin watannin hijira rabiul thani a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 19 ga watan biyu shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansu da rahama yau za mu tashi akan hadisi na tara mala yake cewa wa an abi bakarata kuma an karɓo daga abi bakara nufai ibn al-harith mai suna nufai ɗan harith astaqafi abin dangantawa zuwa ga wato anin babban kakansu ko ka ce wato mafi kolin kaka a cikin wato dangi astaqafi radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala yace hakika annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا التقى المسلمان بسيفيهما إذا مسلمي بيوسك هدو da tukubbansu falƙatilu da wanda ya kisa ko falƙatilu to wanda ya kisa wal maƙatulu da wanda aka kashe finnari suna wuta ƙultu abi bakarata nufai dan harith yake cewa nace ya rasulullah ya manzan Allah hadha alqatil wannan shine mai kisa al'amarinsa sananne ne domin ya zalunci ɗan uwansa da kashe shi da fama balul maqtul to me halin wanda kuma aka kashe hukuncinsa ya zama iri ɗaya da na wanda ya kashe shi ƙala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innahu kana harisan alaƙatli sahibi haƙiƙa shi ma ya kasance mai kwaɗayi ne akan kisan ɗan uwansa akan kisan abokinsa musulmi sahibinsa ne abokinsa ne ɗan uwansa ne a musulunci to shi ma yana da kwaɗayin ya kashe shi rinjayar sa'i nasara ta zama ta ɓangaren wanda ya kashe shi maimakon ta zama ta ɓangarensa muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi sahabin wannan hadisi kamar yadda muka ji ta ɓangaren sunansa shine nufai'u dan harith dan kilda sunan mahaifinsa harith sunan kakansa kilda mahaifinsa ƙwararren likita ne na larabawa wanda ishahara shahara aka yi wato anin yayinsa a lokacinsa alkunyarsa kuma kamar yadda malam imamun nawawi ifara kamana ya ce wa an abi bakarata abi bakarata ita ce alkunyarsa me yasa ake ce masa abu bakara ma me bakara din bakara abinda ake nufi da ita budurwar taguwa to lokacin da nufai ibn al-harith ya zo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin shelanta masa musuluntarsa ya zo a kan budurwar raƙuma to shi ne sai ake masa alkunya da abubakarata baban budurwar raƙuma to daga nan wannan alkunya ta bi shi ya shahara da ita an san shi da ita sai zamanto kusan an ma fi faɗar wato abubakarata akan a faɗi sunansa sai dangane da abin da ya shafi inda ake danganta shi ta bangaren wato asali ana danganta shi ga ana ce masa athaqafi kamar yadda mu ma a yanzu nan haka yake a ce danta wani danta ta cewa ba danta ta ne ya haife shi kai tsaye ba wani dangote tare cewa ba dangoten ne ya haife shi kai tsaye ba an gane wani dan bayero tare cewa ba bayaran ne ya haife shi ba kai tsaye to haka su ma ina daga cikin mutanen garin fa'if ma'ana shi ɗan garin fa'if ne inda aka jefi manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je kira zuwa ga addinin musulunci to na nan ne shi batun matsayinsa addinin musulunci malamai suna ambata cewar ina daga cikin zaratan sahabbai waɗanda suke da zuzzurfan fahimta ta addinin musulunci sannan kuma mutum ne wanda yake nagartacce mai tsantseni game da duniya wannan kusan safa ce da sahabban manzo suka shahara da ita kowanne ka daga sai ka kamar ya fi uwansa kuma wani abin wato farin ciki da jin daɗi da nuna kima da matsayinsa ya musulunta ne a hannun manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sanda ya zo shelanta wa annabi zai musulunta akan wannan wato taguwa tasa da izo da ita bayan ya karɓi musulunci sai yake gaya manzo sallallahu alaihi wasallama ni fa bawa ne daga inda na baro na taho gurin ka bawa ne sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya yan tashi ce to ka zama ɗa ka zama musulmi kuma cikakken ɗa manzo ne ya yan tashi kaga wannan ma daraja ce a ce ka zama yantacce na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi Abu Bakar nufai dan harith ya zauna a garin basara kuma a nan allah ya karɓi rayuwarsa ya rasu a shekara ta hamsin da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sun ce a shekara ta hamsin ne maganganu guda biyu tsakanin maganganun malamai to sai abin da ya shafi lafazin hadisin matanin hadisin ya fara da cewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan taƙal musulmani bi saifaihima idan musulmai biyu suka haɗu da takubbansu to wannan kalma ta idan taƙal musulmani bi saifaihima iya wannan gabar a wani lafazin na ruwayar imamu muslim Allah ya ji kansu da rahama manzo cewa cewa yayi idza tawajaha almuslimani bi sayfayhima idan musulmi biyu suka yi gaba da gaba da su alwaju ita ce fuska ai tawajaha ma'ana fuska da fuska shine abinda bahaushe yake cewa gaba da gaba wannan ya kallo wannan da fuskarsa shi ma wannan ya kallo wannan da fuskarsa za a yi aran gama to shine idal taqal muslimani wannan lafazin na idza tawajaha al muslimani ya ta fito mana da shi sarai cewar idan musulmi suka yi gaba da gaba su su biyu kowannen su bi ya fahima zare da takubban su biyu to bayan wannan malamai suna ƙara cewa sun yi haka da nufi mana idan musulmi biyu suka yi gaba da gaba da junansu kowannensu zare da takobi yana da nufin yaƙar ɗan uwansa saɓanin ya zama ba da niyya ba to da kowannen kowannensu da nufi ya yi to shi ne sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce falƙatilu wal maƙatulu finna. to shi ne sai malamai suka ce lafazin bisa ya fahima da manzo ya ce da takobansu biyu misali ne manzo ya bayar da wannan makami da ya fi zama shi ne ya fi shahara a wannan lokaci aka fi amfani da shi don kisan juna amma da za ka ɗauki bindiga da za ka ce izaltaƙal musulmani bibin hima an gane idan wani musulmi biyu idan wasu musulmi biyu suka yi gaba da gaba da bindigoginsu biyu hukuncin iri ɗaya ne an fahimta idan da masu biyu suka yi gaba da gaba hukuncin iri ɗaya ne idan da kibiya suka yi gaba da gaba hukuncin iri ɗaya ne kada ka ci ai manzo cewa i da takuba biyu shi kuma yanzu da bindiga ne a wannan daskarewa tunani ne zai sa kai haka an fahimta ko sau da haka malamai suka ce ya faɗa wannan a matsayin misali amma ko da ba da takobi biyu ba aka yi in dai makamai ne wanda za su amsa sunan makamai masu kisa hukuncin iri ɗaya ne idan musulmi biyu suka haɗu da takubbansu sai ya kira su da musulmi biyu ko kuma sun haɗu da takubbansu a ƙarshe musu hukunci da cewar falqatil wal maqtulu finnar to wanda ya kisa da wanda aka kashe suna wuta ya ambace su da sunan musulmai biyu bai fitar da su daga musulunci ba saboda sun yaƙi juna ko to shine malamai suka ce abinda ake cewa musulunci a shari'ance yayin da aka faɗe shi shi shi kaɗai aka ce wane musulmi ne ko kuma aka ce musulunci aka yi shiru to abinda ake nufi rungumar dokokin Allah ka cokan baki daya da suka hadar abda abin da ya shafi kudiri ko abin ya shafi furici ko abin da ya shafi aiki da gabai kuma ga baki daya abubuwan da suke na tushe da kuma na rassa in an ce wane musulmi ne abinda ake nufi wane mai bin tsarin dokokin addinin Allah ne tushe da rasa ƙudiri da maganganu da aiki to idan musulmai masu wannan sifar suka haɗu da juna suka yi wato anin faɗan da ɗayansu ya kashe ɗaya shi ake nufi sannan malamai suka ce wasu lokuta kuma idan aka ce musulunci amma sai aka gwama da imani to anan ma'anar tana bambanta da wannan ma'anar da muka fara faɗa ta farko anan in an haɗa wato imani da musulunci abinda ake nufi da musulunci ayyukan da suka fito fili na maganganu da kuma aikin daga gabbai ke a anan ba a sako abin da ya shafi ƙudiri shi imanin da aka faɗa sai zama shi ne irin jaya a ɓangaren abin da ya shafi ƙudus an fahimta to shi ne malamai suke cewa a shari'ance ana yi wa musulunci ko musulmi fassara iri biyu ko dai an ce musulmi ana nufin wanda da ƙudurinsa da maganganunsa da ayyukansa a kan tsarin dokokin addinin allah iki ko kuma ana nufin an ce musulmi wanda ayyukan dokokin Allah suka fito fili a mu'amalarsa ta maganganu da aiki amma ƙudiri ba maganarsa ake ba akan irin wannan ne Allah yake ba mu bayani game da abin da ya shafi larabawa ƙauyawansu da Allah yake cewa ƙalatul a'rabu amanna sai Allah ya ce me kullum tu'min walakin qulu aslamna ƙauyawa suka ce mun ba da gaskiya sai Allah ya ce a har yanzu ba ku kai ga martaba da mataki da matsayi na imani ba imani bai male-male a cikin zukatanku ba walakin ƙulu aslamna ku dai ku ce mun musulunta maganganunmu suna tafiya akan tsarin musulunci ayyukan gabanmu da ake iya gani su sallah su ruku'u da sauransu suna tafiya akan tsarin musulunci eh a fili musuluncin ku ya bayyana a zuci imani yanzu bai samu ƙarfin da za ku kira kan muminai da za a kira ku da wannan suna ba kaga sai kun cewar imani matakinsa gaba yake da na musulunci to shine malamai suke cewa to da annabi yace kal muslimani to ka dauka idan musulman da suke kan tsarin dokar Allah a kudiri da magana da aiki suka hadu suka yi faɗa da juna ɗaya kashe ɗaya. to ga hukunci na musulunci ya zartar musu addinin da suke kai a abubuwan da suke yi ne na fili na maganganu da abin da ya shafi wato ainihin ayyuka da za a iya gani su ne suke kan turbar musulunci a kansu suke imani bai karfi a cikin zuciyarsu ba shi yasa ma har suka ɗauki makami suke yaƙa juna an fahimta akwai rauni na imanin duk da akwai shi ba babu shi bane amma rauninsa yasa aka samu musulmi ya kashe dan uwansa musulmi to malamai suka ce shine idan taqal muslimani bi sayfayhim sai manzo yake cewa fal qatil wal maqtul fi nar to wanda ya kisa da wanda aka kashe suna wuta me yake nufi da suna wuta yana nufin sun cancanci shiga wutar ubangiji saboda ai yanzu haka da ake magana sun shiga ne ba su shiga ba ko abin nufi da suna wuta sun cancanci shiga wutar ubangiji sun yi laifin da ubangiji ike sanya wanda ya irinsa a wuta shine finnar din kuma ina iya daukan cewar in an ce finnari suna wuta saboda tabbacin abin da zai afu shi yasa ma aka ɗauka tamkar ya faru sai aka ce ma suna wuta kamar yadda ake cewa man qama ramadana imanin wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa an gane kaga ba cewa aka yayi ba wanda yayi ko da bai yin ba yanzu kuma gashi ya tashi zai yi an gane sau da haka gashi yana yi ai sai ya gama ya yi kiyamu ko sai ka ce an ma gafarta saboda nuna maka tabbacin abin da zai faru to saboda haka to nan ma mai kwa man kama ramadana imanin wati saba yughfaru lahu dhunubahu za a gafarta masa sai ka ce kawai an gafarta dan nuna maka tabbacin abin da zai afku to nan ma shine tabbacin abin da zai afku za su shiga wuta sai malamai suka ce akwai bukata a goya da idan Allah bai yafe su laifin da suka yi saboda shi laifin kisan kai bai kai girman shirka da Allah ya ce baya gafartawa ba an fahimta ya ce baya gafarta laifin shirka amma yana iya gafarta laifin da bai kai shirka ba ga wanda ya so to za ka ɗauko wannan bayanin da ina ayar ka goya wannan hadisin sai ka ce e, sun cancanci shiga wutar ubangiji idan bai yafe su laifin da suka yi masa ba amma in ya yafe su za su iya kubuta an fahimta to in baka goya da wannan ba sai ka zanen ceto to hadisin ya ce yan wuta ne musulmi yan wuta an fahimta yaya abin haka eh yan wuta ne idan ba a yafe su ba sun cancanci shiga za kuma hura su da ita idan ba a yafe su in an yafe su to ubangiji zai iya zamantowa rahamarsa ta rinjayi fushinsa a kansu idan bai sa su a wutar ba sannan bayan haka malamai suke cewa wannan gabar ta wannan ayar da mazo yake cewa falqatilu wal maqtulu finnar ta ɓangaren shi wanda ya kisa abinda manzo ya tabbatar masa na cewa ya cancanci shiga wuta yayi daidai da faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul nisa da Allah yake cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam ko فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما Allah yake cewa duk wanda ya kashe wato ainihin mumin duk wanda ya kashe bawa musulmi nan da aka ce mumini ba za ka ta to ainihin kuma musulmai aka ce ba a da mun faɗa cewar a fassarar musulunci mai faɗi tana shafar imani yadda ce take sa aka imanin ka karɓi musulunci surakatu da Allah yake cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan to shine bisa fahima da nufi suka ɗauta kubban dai suke suna muta muta'ammidan da gangan sai Allah ya ce fa jaza'uhu jahannam sakayyarsa a gurin Allah da ta cancance shi shiga wutar jahannama to sai aya ta ƙara da wa ghadiballahu alai Allah ya yi fushi da shi wala ana ya ma tsine masa wa adda lahu azaban azima ya tanda masa azaba mai radadi idan ya shiga cikin wutar jahannama sai zamanto da wannan hadisin da wannan ayar a daidai gabar wanda ya kisa ga dan uwansa musulmi suna tafiya bai da zaka iya dauko wannan hadisin ka goya a cikin wannan ayar a kokarin ka na tafsiri da bayaninta ta to sannan bayan haka sahabin annabi Abubakar Allah ya da shi yake cewa sai na ce ya manzan Allah hadal qatil wannan shine makashi wanda ya kisa babu ko shakka al'amarinsa sananne ne shi domin ya zalunci dan uwansa musulmi ya kashe in an ce ya cancanci shiga wuta abu ne a fili a fahimta a iya ganewa fama balul maqtul me halin da ya sa wanda aka kashe kuma aka yi masa hukunci iri ɗaya da na wanda ya kashe shi shi na ga ya kamata a ce hukuncin sun bambanta an fahimta saboda yanayin abin da ya afku ya bambanta wannan shi ya kisa wannan shi aka kashe to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana harisan ala qatl sahibi ai shi ma mai kwaɗayin kisan abokin faɗansa ne mai kwaɗayin kisan abokin karawarsa ne abinda annabi yake nufi a nan dalilin kasancewar hukuncinsa iri ɗaya da na wanda ya kashe shi ya yi daidai da ɗan uwansa a nufi kuma ya yi daidai da ɗan uwansa a ɗaukan makami shi yasa sai hukuncin su ya zama iri ɗaya in baka tsaya ka lura ba sai ka ga kamar wato ya haka amma in ka koma wannan bayani na manzo da yake cewa ai shi ma ransa a ransa so yake kashe dan uwansa sannan kuma nufinsa shi ma i kashe wancan saboda gashi ya dauki makami kamar yadda wancan ya dauka to wannan yasa hukuncin su ya tafi zama bai daya shi ma ya dauki abin da yake so i sanadi na ya halakar da dan uwansa musulmi to wani abu yake da fito da wannan lafazi innahu kana harisan ala qatl sahibi akwai lafazin da ya zo a gurin imam muslim Allah ya ji kansa da rahama sai manzo yake cewa innahu arada qatl sahibi innahu arada qatl sahibi ai shi ma yayi nufin ya kashe dan uwansa wannan lafazin haka yace kaga idan hadisin da wannan lafazin ka san shi to akwai wannan lafazin in ka ji wani ya karanto shi da innahu arada qatla sahibi to kakka ja da shi ya tabbata manzo ya faɗi haka kuma yana da fassara maka wannan harisan din me ake nufi da ita nufi ake nufi shi ma mai nufin kashe dan uwansa ne da san ya kashe dan uwansa aka kashe shi so wannan lafazin na innahu da qatl sahibi ya fi fito da abin da ya sa malam ya sanya wannan hadisin a ƙarƙashin babin niyya da kyautata ita niyyar a cikin ayyuka cewar nufin nan da yake da shi mummuna na kisan ɗan uwansa musulmi shi ya haifar masa da hukuncinsa ya zama iri ɗaya da nasa shi da ya kashe shi saboda haka mal a'malu binniyati ta fito an fahimta ko shi za an kana neman hadisan niyya ko ayoyin niyya to lokaci ana kawo wanda suka zo da arada arada arada shi ma ina nufin wato niyya kudiri a rai shi ma ina da kudirin ya kashe dan uwansa kuma alhirsu kwadayin abu irin wannan na hisd da aka faɗa a nan shi ma a wannan lafazin abinda yake nufi aikin zuciya ne so da shi ma ta nan ina nuna mana dalilin da yasa mala ya kawo hadisin a wannan babi cewar ana kallon nufin ka da niyyar ka ai maka hukunci da shi ne tunda dama an gaya mana inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum to wannan zuciyarsa Allah ya gani na mugun nufin da ke ciki ya zama hukuncinsa iri ɗaya da na wanda ya kashe shi to sannan bayan haka malamai suna goyawa da cewa bayan cewar shi ma nufinsa ya kashe uwansa sai suke cewa to a nan wannan hadisin ya bambanta da hadisin da ke cewa wanda aka kashe shi saboda dukiyarsa ya mutu shahidi ma'ana yanzu da muke da gurbatar al'amura da rauni na imani fatarar da musulmi ya ɗauki makami ya shiga gidan wani don ya kwaci kudinsa ko ya shiga gidan wani don ya watsa yi lalata da matarsa ko ya shiga gidan wani don kawai ya ɗauko ransa ko to wanda yi irin wannan shi wannan da aka je ai za ka ga cewar ba mamaki sanda aka je gidan shi ya ji an shigo mai ya farka waye aka bi shi da ashariya aka ce mu ne Bude, to sai ɗauki makaminsa ya san cewar wanda ya shigo masa wannan gidan ike masa wannan munanan maganganu kuma yake cewa ya buɗe to ba nufinsa alkhairi da shi ba a nan kaga an samu ɗaukan makami da ɗaukan makami to malamai suka ce to shi wannan da aka zo gidansa da ya ɗau makami bai ɗauka asali da nufin ya kashe ɗan uwansa ba ya ɗauka don ya kare kansa daga ta'addancin ɗan uwansa an fahimta to ba za ka ce da wanda ya kashe da wanda ya kashe finnar ba ana an fahimta ko saboda mai bambancin nufi bambancin kudi sau da haka ina so ya baiwa iyalinsa kariya da ake so a lalata da ita ina so ya baiwa dukiyarsa kariya da ake so a kwaci ina so ya baiwa mutuncinsa da ransa kariya da ake so a taka an fahimta to wannan in an ya faru ba za a ce falqatilu wal makatulu finnari ba sai da a ce falqatilu finnari wal makatulu fil jannati insha Allah an gane ko dan manzo ya ce wanda aka kashe saboda dukiyarsa fa huwa shahid wanda aka kashe saboda iyalinsa da ake so a keta alfarmar su ya kai kariya kafin ikari aka kashe shi ya mutu shahidi shahidi kuma aljanna zai tafi to kun ga wannan sai sa ka fahimci wancan hadisin da wannan sau da haka da bambanci da mutumin da idau makami don ya kare ta'addanci mai ta'addanci in ya kashe shi ya kashe shi zai tafi wuta saboda shi mugun nufinsa shi in shi aka kashe an kashe shi a bisa shahada ashe daga cikin shahidan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka kashe ba da haƙƙi ba kuma bai dauki makami dan ya kisa ba shi ko kuma da ya dauka ya dauka dan ya kara kansa an fahimta ko yawa to sannan bayan haka gaba ɗayan abin da ya zo a wannan hadisin na lafazi da manzo yake cewa idan taƙal muslimani bi sai fal qatilu wal maƙatulu finnari ko ƙultu ya rasu hadha al qatilu fama balu al ƙala innahu kana harisan ala ni sahibi to wannan lafazin da manzo ya faɗa wani lafazin ya zo da wani zubin daban da yake da fito mana da shi mana maganar manzo dama wata tana fassara wata kamar da alkur'ani ma wata aya tana fassara wata to shi lafazin da zamu kawo yanzu wanda imam muslim ya rawaice shi ina cewa in manzo sallallahu alaihi wasallama idan muslimani idan musulmi biyu hamala ahaduhuma ala akhihi sila ɗayansu ya ɗaga makami akan ɗayansu fahuma fi jurfi jahannam duka su biyun idan hadda makami a tare da su din suna gabar wutar jahannama a lokacin da ake kokarin fafata yakin ko fadan ko sokar juna din sanda ake fafatawa suna gabar wutar jahannama su biyu fa idza qatala ahaduhuma sahiba idan ɗayansu ya kashe abokin karawarsa dakala jami'an baki ɗan su shiga cikin wuta kun wannan hadisin ya ɗafi fito cewar ashe a sanda suke karawar kafin a kai ga kisan wani a gabar wuta suke da su biyu wancan da muka karanta ya faɗi wannan bai faɗo ba yayin da aka kai ga ɗayansu ya kashe ɗayan to duka su biyun wuta domin kowannensu ya ɗau makami da nufin kashe ɗan uwansu. nufinsu ya zo ɗaya aikin su ma iri ɗaya ne to shine malam salim bin idil hilali allah ya ji kansu da rahama eh, ya masa ba don ya mutu ba ina nan raye ko da muka ci allah ya ji kansu da rahama din daidai ne ita ba haushi sai ya goya da cewa ba dan ya mutu ba saboda a ganin an ce rahimahullah din galibi an fi kawo wanda ya mutu Eh, wannan yake suna min da wani bawan Allah ka ce masu Allah ya ji karka ce na mutu ne shi bai yadda ba sai ya mutu zaka ce ba Allah ya ji kansa to rashin sanin ma'anar ne kamar yanzu ne da ake da an ga na ce a gafarta malam ka ce kai ma ka ce haba yaushe kuma an gane ko addu'a bai maka Allah ya gafarta maka ita ce gafarta malam aiki. gafara Allahu laka ya malam ko sai muka hausantar da ita aka ce gafarta malam sai ka ce kai ma haka ya ce hawa Allah gafarta malam ai da sauran lokaci kaga shi bai karɓar Allah gafarta masa bai shi ba to ya ɗauka an ka a faɗi kalmar gafarta malam sai ka ka wani matsayi na karatu an fahimta ku yawwa yawwa to shi shine yake cewa abin nufi a nan na kisan da aka hana shine kisan da ya kasance don neman duniya akan duniya aka fafata wato yakin ɗaya ya kashe ɗaya ko kuma an gina akan wato ainihin ƙabilanci magana ce ta cewar mu ƙabilan mutum da aka yi mana haka sai mun ɗaufansa sai mun maganin abin da ake mana to wannan irin wannan kisan a haka zai kasance ko kuma kawai tsabar zalunci a gwaro wannan suna so su zalunci waɗannan wannan ma nufin su zalunci waɗannan aka zo aka fafata har kisa ya shiga tsakani to irin wannan kisan shine wanda manzo annabi sallallahu alaihi wasallama yake wannan bayanin a kansa wanda aka gina shi a kan son zuciya kamar yadda yake yanzu magana iyaka musulmi da musulmi girman musulunci da darajarsa da darajar yan uwantaka ta musulunci ya ci a ce in wasu musulmi suka ja akan iyaka mu ce zuwa ina ne ce zuwa nan ne ce mun muku ya ci ai haka saboda girman addinin da yan uwantaka da ke tsakani amma me saboda wani abu a duniya ce ai an gano da fetur a gurfi ko aka aka sace sai dai mun kare su ba su sai dai mu kare sai musulmi kawo fada da shi to kaga sun yi ne akan me duniyar da take gurin ko yawwa to a irin wannan shine manzo yake wannan magana da wanda yake kisa da wanda aka kashe hukuncin su kaga wannan zai fitar maka da wanda aka samu ya faru da sunan addini na ga musulmi da wanda ba musulmi ba amma ya yi haka zai sare shi sai da ya riga ya kai sai shi kuma ce la ilaha illallah kan kace mai wannan ya sare shi musulmi ya kashe musulmi ko bai kashe musulmi ba ya kashe musulmi amma ana za ka ce falƙatul wal maƙatulu binna asali akan addini abin ya taho shi kuma bai da ikon iya tsayar da hannunsa ya riga ya kai to wannan ba za ka masa hukunci da irin wancan ba to duk suna cikin abin da malamai suke tattarwa su taro kusa da kusa don ka fahimci yadda abin yake to shi da malamai suka ce ba a nufin wanda ya kisa don taimakon gaskiya ko ya kisa don wato dawo da wanda ya kangare daga kan hanya misali musulmi da musulmi ɗayansu ya ɗauko salo na rashin gaskiya bisa fahimtar da ba ita ce daidai ba sakamakon haka ya ɗau makami zai fara ɗan uwansa musulmi to a irin wannan dawo a rufarwa wanda yake kan zalunci don a dawo da shi kan daidai in ta kai ga aka kashe shi to ba za a ce wanda ya kashe shi finnari ba saboda kisa ne a ƙoƙarin tabbatar da gaskiya a ƙoƙarin dawo da wanda ya kauce wa daidai ya haukan da yake shi ne malamai suke magana cewa irin abin da ya faru da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a yakin da aka yi tsakanin ayarin da suke bayan sayyidina ali da ayarin da suke bayan sayyidina muawiya ai an samu alqatil wal maqatil wasu sun yi kisan a cikin su wasu kuma an kashe su me yasa ku ɗan bangaren sayyidina ali ko ka kashe ɗan bangaren sayyidina muawiya suka ce i eh, ai halifanci ina hannun sayyidina ali haƙƙi ne duk wani wanda yake cikin ƙarƙashin daular musulunci izama zama a ƙarƙashin jagorancinsu? batun ɓangaren sayyidina ma'auris ce ba za su tafi akan wannan tafiya ba har sai an ɗauki hukunci akan wanda suka kashe sayyidina Uthman bin Affan kuma suna nan sun yi dandazo a gurin na ali sannan su yi a su ce su ma kamar kowa sai aka ce to ai wannan aikin ba zai yi ba sai shugabanci ya tabbata a tare da shugaban da yake halifa babu wani saɓani sannan zai iya samun damar yi wannan aikin ko sai suka ce so idan sun yi wannan magana ce ta ƙarshe a shiridaitar da abu tabbas ne za a shiririta kuma wani lokaci ana samun shiriri cewa a ce tutun da abin nan ya zama haka ba wani za ka iya bugakkiyar jefar da garaje ba ka ce shi ne ko kuma ko shi ɗin ne in an yi kisansa abin da zai haifar na tashin hankali da fitintunu za su kuma hauhawa matsalar da ake ciki to suke ganin kan wannan abubuwan su biyo ba suke ganin cewa su lallai sai an yi hukunci sai an zakulo su waye sai an hukunta sannan su zo a tafi tare sai malamai suke cewa anan sun samu kuskuren fahimta sai yan bangaren sai na suke gwanin cewa to bari mu jawo ta salon in suka ga rinjaye yayi karfi a kansu to za su bi za su zo su zama ana tafi tare baki ɗaya sannan kuma a zo abu abin da suke cewa dinnan a yi sakamakon kalma ta zama ɗaya baki shi ne malamai suke cewa irin wannan ya faru in aka sami kisan wasu da wanda suka kisa ba za ka ce alƙatul wal maqatul fil nar ba an fahimci bayani na so da haka to fahimtar wannan hadisin da nassoshi daban-daban shine zai baka damar ka iya aiki da shi daidai in ba haka ba sai ka ɗauke shi ka sa shi a gurin da ba gurin ba to wannan yasa yake cewa in ji shi wato anin malam imamu nawawi shi ma yake cewa a cikin sharhin sa sahihin muslim ka sani haƙiƙa jinin da wato ainihin ya gudana tsakanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai shiga ƙarƙashin narkon da annabi ya faɗa a wannan hadisi ba kuma su da suka yi wannan abin da suka yi sun gina a kan wato ishtihadi ƙoƙarin gano daidai sun baiwa abin da suka yi wata fassara wannan suna fassara abin da cewa za mu dawo da waɗanda suka ƙi yin caffa a tafi bai ɗaya sai sun zo sun bi tsarin da musulunci ce an tafi bai ɗaya wannan suna cewa ba za mu bi wannan tsarin ba sai an zaƙulo wanda suka yi laifin can da Allah ne ya ce a hukunta su an samu istihadi masu istihadin sai an zo an samu kalma ɗaya sannan a iya hukunci su ne a kan daidai masu istihadin sai an zaƙulo wanda suka an hukunta su wanda zai hukunta su bai gama zama shugaba na kowa ba da mace damar zai hukunci malamai suka ce sun yi istihadi amma an samu kuskuren fahimta to a musulunci annabi yake cewa idan ta al-hakim a saba falahu a ajrani idan mai hukunci yi istihadi ya dace lada biyu za a bashi da ladan ƙoƙarin da ya na gano gaskiya da ladan ya dace da cimma gaskiya wa idan stahada alhakimu idan kuma mai hukunci ya istihadi fa akhfa sai ya kuskure falahu ajrun wahid manzo yana da lada daya ladan yayi kokarin ya gano daidai za a bashi amma bai da ladan kuskuren da saboda wannan kuskure ba a ba da lada kan kuskure kuma shi abin yi wa hanzari ne da uzuri cewar ba da gangan ya taka doka Allah malamai suka ce to wannan shi shine abin da aka fahimta na abin da ya faru da sahabbai da wasu ma yanzu bayan su za su yi irin wannan a kokarin fahimtar nasoshi na shari'a har a samu sabanin da aka yi fada har wasu ka kashe wasu to za ka ba su hukunci da irin na na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ya zamanto akan san duniya ne akan biyewa san rai ne akan zalunci ne akan kabilanci ne to wannan kuma magana da manzo ya faɗa falqatul wal maqtulu za ta yi aiki an fahimta ko sannan ya ci gaba da cewa su wato ainihin sahabbai ba su yi nufin su saba wa Allah subhanahu wata'ala ba ba kuma duniya tsantsa suka sa a gaba ba ba ita ce ta sa suka yi wannan abin ba a'a wani bangare nasu sun yi wato kudirce abin da yake wato na gaskiya a ƙoƙarinsu na su wato saba wanda suke ganin ya fita daga hanya to anan nan shi ne sa suke ganin cewar ya waje ba su yaƙi wanda ya bar turba da ta kamata ya kasance kai. shi ya jawo aka yaƙin da aka yi sau da aka waɗanda suke ta ɓangaren sai na sun yaƙi suna ganin su da da 'yan uwansu kan abin da ya kamata su dawo daidai to shine ne yace wasun su sun dace a ijtihadin su wasun su sun yi kuskure a ijtihadin su wanda ya kuskure abin ai masa uzuri ne dan Allah ma ce rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana to saboda haka wannan shine abinda mala imam an-nawawi ya faɗa ya kuma ce wannan shine abinda ahlus sunna wal jama'a suke idan mutum ya sauka da kan wannan layi shi ma to kuma ya bar tsari na sunna da tafiya ta daidai sai fiqhin wannan hadisi abubuwan da hadisin yake koyar da amfanin da yake so mu samu malamai suke cewa wannan hadisi ina tsawata mana game da faruwar yaƙi tsakanin al'ummar musulmi wanda zai bayu ga sashen su ya kashe sashi domin hakan zai haifar musu da rauni hakan zai haifar musu da ɓalɓalcewa hakan zai jawo musu fushin Allah subhanahu wata'ala da Allah yake cewa wa ghadiba Allahu alai wa la'ana ko saboda haka wannan hadisi na ga mana cewa ba daidai ba da arka samun fada tsakanin musulmi akan duniya akan kabilanci akan zalunci ba dan wato a ɗaukaka addinin Allah wannan ba daidai ba ne sannan hadisin ina tabbatar mana da cewa kisa na ɗan uwanka musulmi ba da haƙƙi ba ma'ana ba da salon da musulunci ya halatta a kashe musulmi ba kamar wanda ya zina ina da aure kamar wanda ya kashe wani ba da haƙƙi ba kisasi ya kama da ganganci ya kashe shi an gane ko to duk wanda ya kisa ta irin wannan salo ba da haƙƙi ba to abin da ya na kisan ina daga cikin manya-manyan bai ya ake gane babban zunubi Allah ko manzo su faɗi cewar ga sakamakon wanda ilefin a lahira wannan anan manzo ya ce falqatul wal maqtulu mai finnari an ce suna wuta abin da kaji ya kai ga shiga wuta to ya girman sa ba karami bane ya kai ya kawo an fahimta ko haka ma da Allah yake cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan jazaohu jahannam an gane ko kuma ya kara da wa ghadiba Allahu wa la'anahu to duk zunubin da Allah ya la'anta akai duk zunubin da Allah ya fushi akai to babban laifi to wannan hadisin ya tabbatar mana da girman laifin kisan kai ina daga cikin kaba'ir zunub da haka ake tato manya-manyan zunubai da kaji an yi littafi alkaba'ir manya-manyan zunubai to da haka ake wato tsamon su sai ga an ce alƙatulu domin kaba'ir zunub sai a ɗauko wani hadisin sai a goya an fahimta ko to sannan bayan haka malamai suke cewa kisan dan uwanka musulmi ba da haƙƙi ba ina daga cikin abubuwan da ke jawo shiga wutar jahannama hadisin ya sanar da mu wannan sannan hadisin ina sanar da mu cewa lalle mu ba da kulawa da kiyayewa game da abin da ya shafi yan uwantaka ta musulunci mu kula da abin da ya shafi dangantaka ta musulunci karfinta ba kaɗan ba ne ba daidai ba ne a abin da zai zama to ta yi lakwalako ta yi sako-sako har mutum musulmi iya jin zai iya kashe ɗan uwansa sannan hadisin na sanar da mu cewa aikata wani laifi daga cikin manya-manyan zunubai muddin dai ba ka halatta wannan zunubin ba to bai kai ga a ce ya kore maka sunanka na musulunci ba bai kai ga a ce a fitar da kai daga cikin musulunci ba domin musulman zo ya ce izaltaqal musulmani ina nan ya tabbatar musu da musulunci bai ce takal kafirani ba saboda sun dauki makaman. an gane ko sai ce idan taqal muslimani ya tabbatar musu da sunan musulunci amma me za a hora su da shiga wuta to shi sai malamai suka ce wannan hadisi na tabbatar mana cewa idan mutum yayi babban zunubi da ba shirka ba kuma babban zunubin da iwan da ba shirka ba ba cewa ya halal bane shi ma yana jin ya saba wa Allah a kansa to ba zai kore masa zamantowarsa musulmi ba ba zai kwace masa zamantowarsa mumini ba to hadisin yana sanar da mu wannan sabanin abin da mu'tazila suke kai na cewa idan kai babban zunubi to zaka dawwama a wuta kuma dawwama a wuta kafiri ne yake irin wannan zaman dindindin manzo ya ga duk wanda ya shiga wuta inda da akwai imani da da kwazarra to ba zai dawwama a ciki sai ka goya da wannan hadisin a ayoyin da suke magana dawwama a wuta ga wanda aka ce zai shiga wuta alhali ba kafiri ba ba munafiki ba to sanan zaka fahimci ayar da hadisan daidai sannan malamai suke cewa hadisin ina sanar da mu babu hujja a cikinsa ta cewa duk wanda ya babban zunubi da wama zai wuta shi dai manzo cewa yi sun cancanci shiga wuta ba cewa iza za su da a wuta ba an fahimta ko malamai suka ce lafazin baya nuna cewa wama a sun cancanci shiga wuta idan Allah bai yafe musu ba shi ma idan yafe musu ba za ma su shiga ba an fahimta ko tunda rahamarsa yalwaci da ita ba yadda bai iya ba sannan malamai suke cewa wannan hadisin ina sanar da mu cewar ashe sahabbai ma lokacin manzo suna bujurowa da annabi abin da ya yi musu shubuha don ya kore musu shubuha ta ina aka gano da abubakara yake cewa ya manzan Allah i eh, wannan shi ya kisa batun a masa hukunci da shiga wuta abu ne garai amma wannan fashi aka kashe kuma ya za masa hukunci irin na wancan an fahimta za abin ya zama buha ya zama da rikicewa sai manzo ya ce eh abin da sa hukuncin nasu ya zama iri ɗaya nufin nasu ɗaya ne ɗaukan makaman a aikace iri ɗaya ne an fahimta kaga sai wannan bayanin na manzo sai ya goge masa shubha to ashe tun lokacin sahabbai ma haka tana faruwa abu ya rikice musu da sun zo sun samu waraka kuma a na ga mana in ka samu rikicewa cikin al'amura ko ma kake ga wanda Allah ya masa baiwa ilimin sanin yadda za a warware sai ya warware maka ba zama za ka ce bari kai ta tunani sai ka gano ba sai kuma ka nausa kai wani guri an fahimta ko sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu cewa ana sakawa bawa akan wato niyyarsa mummuna hadis na san cewar bawa ana saka masa akan mummunan niyya mutun niyyar ya kafu akan sai ya aiwatar da abin da yake cikin zuciyar tasa kamar da wannan har ya dau makami mana aiki ya gazgata abin da ke cikin zuciyar tun dama hadisi ya zo cewar Allah ya yafe wa al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda zuciyarsu ta raya musu ta ɗarsa musu ta ƙudurce musu muddin ba su furta ba ko kuma ba su aikata ba to wani wannan hadisin ya iya rikita da shi ah, to ya Allah annabi ya faɗi wannan bayanin cewar Allah ya yafe wa al'umarsa kama su da laifin abinda zuciyarsu ta ɗarsa, muddin ba su furta ba kuma ba su aikata ba to ya kuma a wannan hadisin za a ce falqatul wal maqtul fi nari shi wannan kashe shi akai an ce innahu kana harisan alaƙar ai shi ma yana da kwaɗayin shi ma nufinsa ya kashe to kuma za a ce a musu hukunci iri ɗaya shi bai yi kisan ba sai ce i eh, ai ya ɗau makamin kisa da aka ce muddin bai aikata ba ai shi aiki ya haɗu da wannan nufin nasa ko bai faɗi ba ya haɗu to sai ka fahimci abin ka an fahimta ko sannan malamai suke cewa daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi banda Imam bukhari da Muslim akwai Imam Ahmad in ka koma musnad Imam Ahmad zaka iya samun sa Abu Dawud ma ya rawaice shi Imam nasai ma ya rawaice shi Ibn Majah ma ya rawaice shi Abu Dawud tsayalis ya rawaice shi Ibn Hibban ma ya rawaice shi haka wasu to da haka kada in ka ga nan malam ya ce muttafaqun alaihi ka ji wani ya ka hadisin ya ce rawahu abu da ka ce a ba ka bane ka sake komawa dai a kada za ce sake komawa dai Amfan an gane ko amfanin faɗo wanda muke yi kada littafin da yake gaban mu ka ɗauka cewar ya gama kwalkwale maka duk wanda suka rawaito ne ya faɗa a ya taƙaita akan in dai bukhari da muslim sun rawace shi to ba su ya faɗo wasu ba an fahimta ko to so da in kai kuma bincike kama za ka yi akan hadisi ta salo mai faɗi to banda bukhari da musulmi ka iya koma waɗannan dan gano lafazan su me ya bambanta tsakanin lafazin wani da wani a sharhohin da aka littafin musulmi ko bukari ko abu dawud ko waninsu me wani sharhin ice da za ka ƙari da shi ka tashi bayanin hadisan kamar salon yadda muke yi din nan to amfanin a ɗauki wani shi shine karatun mu ne abinda muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah iya fiye wa alaikum Eh. yake cewa tunda an ce idan mutum ya kashe ɗan uwansa musulmi hukuncin kisan musulmi idan da ganganci ne za a kashe ka inda kuskure ne za ka ba da diya sannan kuma za ka yi wa Allah azumi ko na ka kashe masa rai ba ta yadda ya ce ba an fahimta haka kuma idan ma misali da gangan ka kashe in aka ce an yafe kashe ka to sai ka yi kafara ta azumin ka kashe wa Allah rai ba ta yadda ya ce ba an fahimta ko ka kuma biya diya na ƴan uwan wanda ka kashe wa rai sai in sun ce sun yafa diya ita to da aka ce wanda aka zo gidansa don keta alfarmar iyalinsa ko don cin mutuncinsa ko don kwatar dukiyarsa idan an kashe shi ya shahada idan a kokarin ya kare kansa ya kashe wanda ya zo keta masa alfarman nan ko kisansa ko karban masa kudin nan yana wuta shi wanda ya kashe to shi ne sai yake cewa tutun da ya yi kisan rai na wannan wanda ya zo keta masa alfarma din ya rasara a kansa zai yi azumin kafara ya kashe rai an fahimta a shi kisansa a daidai yake a shari'arci ba za a dora masa kafara ba ba kuma zai biya diya ba an fahimta ko wannan kisan ba diya a ciki babu kuma kafara a cikinsa kisa ne da ya zo a daidai tunda aka ce shi in an kashe shi ya shahada kuma shi in ya kashe wanda ya kashe yana wuta wanda laifi ka kashe shi akan laifi kuma shi ya keta alfarma addinin da kuke kai ishigo maka ishigo inda ba shi dama ishigo a lokacin ba kaga shi sa ya zama a asara an fahimta ku wannan shi ne abin da ke na ba da ku haka ice mutumin da ya sha kwaya ba don ya mutu ba kuma sai ta kashe shi akwai hadisi da ya ce wanda ya kashe kansa da kansa to Allah zai tanada masa irin abin da ya sha ya kashe kansa da shi a rika masa azaba da shi a wutar nama. in dutse ya hau ya fado za a masa wata wato mulmulan azaba irin wannan dutsen zai rika hawa yana da kansa a wuta in guba ya sha za a tanada masa irin wannan gubar ta gidan wuta idan ka sha ina kwankwada tana azabtar da shi idan makami ya daba wa kansa za a masa makami irin wannan na wuta da zai rika daba wa kansa a cikin wuta to sai zamanto ubangiji subhanahu wata'ala ya hana mu jefa kanmu zuwa ga halaka jefa kai ga halakan nan iri biyu ne in ma dai ka disasar da hankalin idan ba zai aiki ba ka halaka dokar da Allah ya sa a kanka ta kai sallah ta kai azumi kai da kanka ka sar yadda yiwuwar yinta sau da ka lalatar da hankalin sai da ita za ka yi ba tare da an shar'anta maka yaka ba ka saba Allah ka rusa masa tsari zai kama ka da wani ko kuma kisan kan nan a'a shi abin nan da aka hana ka ka sha maimakon ma ilalata tunani sai ya halaka ka dukanka to duka kisan kai wanda ya lalata tunaninsa ya mutuwa tsaye inda ba haushi in ya kai shi ka kashe hagaggar jiki ya mutuwar duka ya yi takwanci kenan ɗaya eh ko tun da wacce ta tsaye ce wannan takwanci shi ya kwanta dama gaba ɗaya to saboda haka tun da shi ya jaza wannan kisan kan nasa da kansa ta hanyar da ba shar'antacciya ba Allah zai kama shi da wani shi ma sai ya shiga wuta sai an azabtar da shi na kisan kansa da Allah ya ce wala taqtulu anfusakum shi kuma ya aiwata ko ya ce shi ba da niyyar kashe kansa ba ai an san kwaya tana iya kisa ko taimaka kisan tsaye ko taimaka na gaba daya haka mai taba yake shi galibi muna daukan ta da sauki amma hukuncin iri ɗaya ne saboda bincike ya tabbatar inda ya kana shan taba za su lalata ma huhu fata-fata take da shi to kuma in ya fata-fata ba zai aiki ba ni ga naune akan wannan ko bawon Allah da ya kai da in kaki in ya tofar sai ka tar da wani bangare na hukunsa ne ya tofar za ka kama kumfar omo amma in ka dawo gobe za ka kanta tana nan bata washe ba to ran da zai mutu yake cewa ya ji kamar wuta ake kunna ma a cikin kirjinsa aka ce ita ce ai ka daɗe kana kunna ta yau ta kama ko ba haka bane yau ta kama ce wuta ce to haka yake akwai abin da da kaɗan ike kashe ka da kaɗan ike kai ka ike cin ka kuma kai take sha da kanka ga ɓannata kuɗi ga ta lafiya ga lalata wato hatta wani kana sha ɗabi'ar jininka da ka ko cirewa ka sai suna warin abu kuma za ka zo ka shiga masallaci a gurin ibada ana ta faman jin ba daɗi ka tsaya kusa da wani ka cutar da masu ibada ka cutar da kanka ka cutar da waninka to da ka haɗari ne babba Allah ya tsare mu da kai sai mu rufe ko na'am to mutum biyu na'am eh suka ragas eh. <laughs> eh idan aka ce an yi fada tsakanin arne da musulmi ba gaira ba dalili ma'ana shi kansa musulmin da zai kisan arnan ba da haƙƙi kisan ba shi ne ba gaira ba dalili don idan akwai gairu akwai dalili to kisan su zama akan daidai an gane ko eh sau da haka to shi wannan musulmin ya yi laifi ya kashe ran da ba ta haka Allah ya ce a kashe shi shi kuma dama arnan da ya kashe wato adin musulmin suka yi ragas to ya karawa wato kwaba ruwa sau da laifin da ya na kisan musulmin bai kai na arnancin da yake kai ba arnancin da yake kai ya fi kisan da yake ka ya ƙara wa kwabarsa ruwa ne an fahimta ko wannan yasa ma wato ka tuna mana cewar to da annabi ya ce falqatul wal maqtulu fil nari da raga suka yi fa falqatul wal qatilu me za mu ce fil nari an gane ko sai ka zo ka ce a to ai ya ce falqatul wal maqtulu ko to da qatul da qatul ne fa abin sai ya kara wato anin tabbatar da abin da hadisin yake cewa na'am mutumin da ya kashe dan uwansa musulmi wannan ina daga cikin abin da zai daɗa wa hadisin bayani da fahimtar abin da ya sa gaba cewa da aka ce falƙatul wal maƙatul finnar da wanda ya kashe da wanda aka kashe wuta muka ce abin da hadisun yake nufi sun cancanci shiga wuta ko amma zai iya kasancewa Allah ya yafe su ko ya zama ba su shiga ba to daga cikin abin da yake da fito da maganar wanda ya kisan zai iya samun kansa ba a wuta ba na idan tubansa bayan yin kisan ya kyau ya tuba daga abin da yake na kisan ko kuma abin da ya na kisan musuluncinsa ya kyau ayyukan kirkinsa suka rinjayi na banzansa kamar yadda ya tabbata a hadisin wanda ya kisan rai ɗari ba ɗaya ya cika shaida na ɗarin ko da ya tuba kamar da za mu zo mu yi shi sakamakon tuban saboda tuban ya kyau lokacin da ya faɗi ya rasu a kan hanyar tafiya garin da zai kyautata wato aiki can ake da mutanen kwarai sai Allah ya karɓi ransa mala'iku na rahama da azaba suka suna ja'inja wanda suna rabon mu ne wanda suna rabon mu ne Allah ya wakilta ɗaya daga cikin mala'iku ya musu hukunci yace ba haka za ba ku dakata a auno garin da ya baro inda ya ɓaramɓaraman nan da kuma garin da zai je inda zai je ba Allah da haɗu da mutanen da kwarai idan can inda za shi ne ya fi kusa da shi to na can ne shi mala'ikun rahama ku ɗauka in kuma inda ya baro ne ya fi kusa to kuma mala'ikun azaba ku ɗauka a lafazin hadisin wani daga ciki mazo yake cewa sanda yake wato dab da barin duniya irin mirginawar za a ɗauki ranka sai murgina ɓangaren da inda ya nufa da ba a samu wannan murgina ba ma da a can ɓangaren zai zai sai ke nuna cewar idan tuba ibiyo bayan kisan kan da mutum ya iya samun kansa bai shiga cikin wutan nan da muka faɗa eh, shi ne muka ce dama muka guwa idan Allah bai yafe shi ba ko kaga wannan amsa ita ba ta fito subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk